Assalamu alaikum bai sauraro barkanmu da haduwa ta cikin shirin duniyar wasanni daga dan sashen Hausa na Radio France International RFI. Yau shirin zai mayar da hankali ne kan halin yansu da tawagogin kwallon kafar tarayyar Najeriya da masu horar da su suka shiga sakamakon rashin samun tiketin fafatawa da takwarorinsu a gasanni daban-daban da ke tafe da sauran rashin katabus da suka yi. abokinku michael kudisin ke bukulale marhabu. Najeriya na cikin kasashen da ke taka rawa a kusan kowane lokaci a wasan kwallon kafa musamman ma a matakin 'yan kasa da shekaru daban-daban amma a wannan karan kasar ta samu koma baya inda kungiyoyin da ke wakiltar kama daga 'yan kasa da shekaru 17 da kuma 23 ma da bangaren mata sun kasa tabuka wani abin a zo a gani wannan ne ya sa muka tinkari ɗaya daga cikin tsofaffin 'yan wasan kasar garba lawal da tambayar ko me ke faruwa da kungiyoyin ni ana nawa tunanin Eh, muna dubawa tintini muna tunanin cewa me ne yake faruwa za ka ga generation din ya canja in ka duba ko a nahiyar turai ka duba za ka ga su ma abun nasu ya canja in ka duba za ka ga mutum biyu ne shekara goma da suka wuce daga ronaldo sai messi su kadai suke neman wannan cin gasan world best nan za ga mutum biyu ne shekara goma to kaga tun da aka fara wannan kasancewa da al'amura duka suna zuwa kasa ka gani wani lokaci koci su ma wani lokaci masu koyarwar su ma suna kuskure wani kana ganin cewa a waɗannan yan kwallon su ne na hada nake gani sun fi kowa sai an je can ainihin inda ake kwallon gaba daya sai ka ga cewa ba haka ba ne. wannan rashin nasarar da tagogin nan suka yi ya kasance tamkar duka da kokara a kauri ga masoya kwallon kafa a kasar inda har suka kagara su san mafita kuma garba lawal ya yi tsokaci. Grassroot din nan shine dole mu koma kwallon layi mu nemo yara a dinga horar da su har a samu mafita shine kawai dan dole dole grassroot din nan da kake gani eh, eh, kwallon layi nan da ake rainawa shine a nan yan kwallon suke a nan dole a nan yan kwallon suke. Green, green at the color. Hey, let the road for Super Eagles. I say, color Sarah anybody wey we cash for road Sara? if you catch argentina na Sarah anybody wey we cash for road Sara because we go teach dem lesson no mara i say people dem put am for kolo jara if you no wan comot for road oh, yawa people dem put am for kolo jara if you no wan comot for road oh, na yawa clear the road for super eagles clear the road for super eagles. Shi ko Shehu Abdullahi mai sharhi ne akan wasan kwallon kafa kuma cewa yake rashin yin shirin da ya dace ne ummul abaisan matsalolin da Najeriya ke fuskanta a fagen mola saboda batan basira ce fafa gora ranar tafiya. bari mu faro daga karamar kungiyar kwallon kafa ta kasa wato 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai wanda suka fice daga gasar cin kofin kwallon kafa ta uh, duniya wanda ya gudana a can brazil wato sun dauka za su samu nasara kan wannan wasa ne sai suka so su raina abokan karawarsu sai gashi daga baya sun fice wato wannan shine ma mummunan ficewa da suka yi gama ko matakin kwata final ba su kai ba kaga za mu iya ta'allaka irin wannan ga rashin shiri gama mai horar da su wato manu garba ya yi maganan cewa tun farko ba su riga sun shirya ba kuma an fara shirin da latti ba a taimaka musu da waɗansu kuɗaɗe wanda ya kamata su je su yi wannan ayyuka ba bayan haka kuma da suka tafi ɗin sai gashi sai an saka musu ƙwallo a raga kamun su mai da martani wannan yana ɗaya daga cikin abin dalilin da ya sanya suka kasa wani taɓuka wani abin a zo a gani da muka nemi shawara kan yadda ya dace a yi don kaiwa ga gaci sai shehu abdullahi ya kada baki ya ce wato a kullum muna maganan cewa a daina sa rai a duk waɗansu harkoki na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ko kuma ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na mu kama da kan na kasa da shekaru goma sha bakwai wato so da yawa za ga a turai da sauran kasashen duniya su burus ba su ci wannan kofin ba a ba a'a su ɗauko yara ne wanda za su tafiyar da su har su je su wakilci kasashen su an kasa da shekaru 20 23 sannan kuma babban kungiyar kwallon kafa ta kasa amma a mu muna ɗaukan yaran ne don dole a je a ciwo wannan kofin kada ka manta waɗanda suka yi wancan wasannin na baya kama daga shekarar 2015 2007 da 2003 yanzu aka neme su a cikin manyan kungiyoyin kwallon kafan mu za ga babu ko daya a bangaren sayidu baba ahmad wanda tsohon alkalin wasa ne a najeriya ya ce matsalolin na da yawa amma jagororin da ke kula da wasan kwallon kafa a kasar su ne matsalar wasan ni a wurina akwai abubuwa ne da yawa wanda suke kawo wannan matsala na farkon fadi dai su kansu jami'an da aka ba su ainihin hakkin gudanar da wannan wasanni suna da nasu matsalar su kuma wa'anda suke supervising ɗinsu su ma su tabbatar da cewa sun yi abu mai kyau ko kuma yadda ta kamata su ma suna da nasu matsalolin saboda haka abin ne ya zo ya taru ya yi yawa in ba an ba a hankali ba an zo an raba zare da ababa ba za a rika samun abin da ake so ba amma ina takamaiman matsalar take a takamman matsala gaskiya yadda ake zaben yaran da suke zuwa kaka manta fa an ce age group competition ne under 17 under 20 under 23 haka da sauransu amma a ce ƙasa irin najeriya a ce ana samu wanda idan ka zo lokal gomin guda daya wallahi za ka iya samu tim guda kusan ashirin ko 30 wanda za su iya eh, zuwa su wakilci najeriya a wannan wasanni to amma sai ya kasance su yaran ba a zaben ainihin wanda suka dace wani me yake faruwa amma ina tabbatar maka rashin zaben ainihin waɗanda suka dace. Ko waɗanne irin yara 'yan kwallo ya kamata a rika ɗauka, Sa'idu Baba Ahmad ya yi bayani. Kuma shi Allah nan fa da ya yi abin shi hakin fa ya raba ma kowa aikin shi. Wani za ga cewa ɗan ba ɗan kowa ba ne, amma Allah ya ba wani baiwa ta harkan wasan nan. Wani karatu ya sa a gaba, sai ga cewa kuma shi yana da wanda zai taimaka mishi. So saboda haka waɗannan yaran da su ba inda suke inda za su tafi kuma Allah ya ba su wannan hazaka da iyawa su ya kamata a rika nimowa su zo su dinga wakita mu amma ba kowane lokaci a rika tunanin cewa a'a wani don saboda bai san wani ba wani kuma saboda ya san wani shi yasa za a dinga kiran shi idan ba a cire wannan ba a cikin maganar harkokin wasa to gaskiya za mu samu furba yanzu ka duba ai kaga coach mu na babban coach ai kaga da yake shi bature ne kuma ya san amfanin abin da kawai kowa yake duk in kana da kyau ko ina kake ko ka zo kana kai Najeriya wasa to haka ya kamata wannan age group din duk inda ake yaro idan ka yi wasa ko a baka dama ka zo ka nuna amma ka iya ba kawai shikenan fatar masoya kwallon kafa a Najeriya da ita ce a rika samun yan wasa da za su fitar da su kunya a babbar tawagar kwallon kafar kasar kamar yadda aka samu su Kano Nwanko da sauransu. you call am kanu abi na kunu you like you call am kenu abi na jugunu wetin i know be say him name na papilo wetin i know be say my guy e dey flow and say the man mm -mm, the man and say the man he enter the field the man he carry the ball and ah, i ah, say the man he carry the ball he go to the right he beat number one he go to the left he be number two he come for the middle he beat number three he give am to olise olise to west and west to yaro and yaro to okancha okancha to finidi finidi to agali agali to papilo papilo to agaowa agaowa to the net oh, oh, oh. bidoro bidoro bido na mbụ na mbụ ka o bidoro papilole o papilole To nan kuma shirin ya kawo ƙarshe jinjina ta musamman ga wakilinmu na Kaduna a Najeriya Aminu Sani Sado wanda ya ɗawainiyar shirin a madadinsa da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International abokin nan naku dai Michael Kudisin ke cewa bi salam.